shakka babu matakin rufe iyakokin najeriya wani abu ne da har yanzu ke ci gaba da haifar da gunaguni a wajen al'umma sanadiyar koma bayan da abin ya haddasa a fannoni da dama malam nuhu sule dan maradi da ke harkoki a tsakanin nijar da najeriya na daga cikin masu korafi akan wannan batu talakawan najeriya gaba ɗaya kowa na kuka makwabtan najeriya waɗanda suke shiga najeriya su ciwo kasuwar najeriya ko su yi wata harka a najeriya kowa na kuka an damu muna fata allah ya sa buhari ya ji kukanmu ya ji kukan jama'a ya dubi wannan lamari ya buɗe ba don wasu makwabta ba ko dan 'yan ƙasar shi da kuma shigar kuɗi na ƙasar Najeriya. Tun a washe garin ɗaukar wannan mataki, hukumomin Najeriya suka bayyana cewa yawaitar ayyukan ta'addanci da satar shanu da garkuwa da mutane don neman kuɗaɗen fansa ne ke mafarin tsaurara matakan zuba ido a kan iyakar ƙasar da makwabtanta. To amma wani mai bin diddigin al'amuran yau da kullum Ibrahim Kantama na cewa. tukka ake alawar warwarewa bai kamata ba a ce Najeriya a matsayinta ta uwa ta rike iyaka kuma a ce ana magana sai dai yawo tanan kadai za a iya cewa ita wannan kungiya ma kamar wani akan wasu ne dokar take aiki ba akan duk kasar mambobin wannan kungiyar ba. Kamar hujjar da ita gwamnatin Najeriya ta bayar akan dalilai na tsaro ba ta da karfin da za ta sa eh, lallai a rufe iyakar nan har sai lokacin da aka fara ganin hasken al'amura. waɗannan hujjoji da aka kawo na tsaro ba hujja ba ce cikakke ai akwai yadda ake yi a tsare kasar in ana gudun shiga da wani mugu abu bincike ne kawai za a tsananta na a bincika a gashin mai ka zo da shi waye kai me za ka yi shi ne kawai za a ba kai sai an rufe iyakar ba shin da aka rufe iyakar ba kamar sun bar yaduwa ne an bar kai har-haren ne a yankin shi ne wannan za a yi amfani da shi mana mm. ana har yanzu ana kai harin kamar irin na da ni abin da na gani wanda ke kowace akwai wurin da take iya magana ne kawai akan wannan batu na nemi jin ta bakin wani dan majalisar dokokin kasashen ECOWAS Bukari Sani Zilli wanne yake ganin yanayin da ake ciki a yau a fannin tsaro ya yi tsananin da za a kara jan damara ka san zamani wanda ya zo ba shi da kyau ne saboda in ka ɗauko hanya ta tsaron ƙasa to ba ya yiwa mai ɗaki shi ya san inda ake mai ruwa yau harkar security ta zama abin da yake duka duniya ta rikici to mafari kenan ne kace gani ana sara ana diban bakin gatari. Sai dai da haka dan majalisar ya ce za su bi hanyoyin an karar da hukumomin Najeriya game da abubuwan da dokokin sai da yawo suka tsara akan maganar kai da kawon al'ummomi da dukiyoyinsu. Mun san da Najeriya ta taka doka ba daidai bane ba. In lokacin a zamana a yi magana yayi yi za mu zama mu yi magana mu gaya musu yanda doka ta ce a kuma mu zamna mu yi magana da ita Najeriya. Na nemi jin martanin jakadan Najeriya a Nijar akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe sai dai aka sanar da ni cewa baya ofis idan ya dawo za a yi min magana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.